بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <clears throat> والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na salman farisi radiyallahu anhu kuma yammacin wannan rana mai albarka ta juma'a wadda ta dace da goma sha biyu ga watan ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara meladiya muna ƙara jaddada mu ga Allah da ya sake azurta mu da samun wannan dama ta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan Allah ya tare da mu da dukkan alkhairai da ke ciki muna roƙon Allah ya mana ƙin karanta nasan akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da kuma yin aiki da daidai din da neman yarda Allah Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul nur insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 28 da ta to kafin nan akwai tambayoyi da za mu karanta gwargwadon hali ya ce don Allah idan mutum yana alwala wurin ya sha shaƙar hanci ya shaƙa ruwa suka shiga waya ake ta maimaita wannan ko rahmani nan ne ce ake ta zuwa ba su kauta daga shaƙar ruwa sai kurkura baki sai kuma wucewa ana zahi kenan to a takaita yawan kurkurar bakin dan a takaita samun kurakuran in dai kuskure ne to ya sha in ko ba kuskuren bane ba sai ya rama wallahu alam menene hukuncin wanda yake wanda yake yin kwana zai kwana ko to bacci to haka ne sai ya kasan sallar asuba a to sai daure dinga tashi na sallar asuba shi dan ne ya mai mai tsari kusa kai injara dama yana yin kulli har guda uku in baka tashi ka ambaci Allah ba kai alwala kai aikin kirki sai ya daure ka ko ka tashi ba kasala ba karsashi babu annuri babu walwala amma idan ka motsa ka ambaci Allah ka kwance kulli guda tarko guda da ya daure ka kwance shi idan kai kokari ka je kai alwala ka kwance tarkobi cikin uku da ka ce Allahu akbar shikenan sai ka tashi cikin kwance hankali da walwala da yi ma Allah ta'a amma idan kana kwanta ba azkar bayan alwala kawai ka kwanta dole ga sun to musu babura sun nuho ka kaga dole a samu matsala kai ta zuha duk ka zo ka hirgice kuma ka rasa sallah saboda ka dinga yin abata Allah ana yin azkarin nawmi in Allah da za a dinga tashi idan za a yi zakka eh, ana lissafa an sa wannan eh, na jin jiya ne ko shekarun jiya za a lissafa abin da ke kayan kasuwanci ne ba kayan neman abin da kuɗi ba da bashin da ke hitowa ba wanda yake makaliya ba don Allah idan mutum na na sak idan mutum yana sallah ya kusa gamawa ya yi sallama ta farko sai fitsari ya tsugo masa me ya hukuncin sallar ta walwale zai je ya yi fitsarin ya wanke jikin shi da tufafin shi ya zo sake sallah fil ai sallama ta yi bai biyu ba sai ya biyin ta yi ta cika to ba za a ce wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai tsur shikenan ka kwanta sallarka sai ka je ka kwanto ta ka je ka zo ka yi tsarki ka yi alwala ka wanke wurin ka dawo ka sake inda sallama ɗaya kake assalamu alaikum ka halatta sai kai sai tsar shikenan ka kuɓuta amma ba ita kake ba galiban dai assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi kafin ka game yin guda ɗaya ana daɗewa ku? to wallahi alam kullun ƙara ka shiga cikin yalwa da ka shiga cikin kunci to wannan sai ce malam na iske an gama sallar isha'i sai na jira har aka fara tarawih domin ina son jam'i sai na bi liman idan ya gama raka'a biyu sai in cika biyu to liman da ya biyu sai ya miƙe sai da ya hudu sannan ya sallama to ya hukuncin sallah da na bi shi eh, ba tare da zaman tafiya ba to shi ya halatta ya haka da shi nafila yake yi kai kuma farilla kake yi sai ka sake zaunawa sai ka tafiya sai ka yi sallama ka cika sallar ta kake yi wallahu a'lam saboda mai nafila na mai nafila na mai farilla mai farilla ma na iya bin mai mai nafila wa inna ma likulli mri'in ma nawa Allah to menen ina tambaya akan li'ani akan rigiman ma'aurata game da ɗa ko ciki a wannan zamanin A da fingerprint ba zai iya raba wannan rigima ba an yi bayani makamancin wannan jiya da DNA da fingerprint duka karfafa shari'a suke ba tare shari'a suke yi ba inda aka zo aka yi la'ani shikenan in ta ce ba ta gabar an kawo dna dna din shikenan ya tabbatar da shari'a amma za a yi wannan Don ita a barantar da ita in ba haka ba sai an je hece tun daga ciki ba daga sama ya faɗo ba kuku ku kaga wannan la'ani wannan rantsuwar za ta ce ta rantsa da Allah ba ba kakar yayi mata kasahi yayi mata har sau biyar ta ce hushin Allah ta tabbata a gare ta in ƙarya take yi kenan da wannan rantsuwar da ta yi ko ta yi ƙarya ko ta yi gaskiya ta ƙwaci kanta daga jehewa in ta je gaban Allah in ba gaskiya ta ba Allah zai sake shari'a to ba shikenan ba to Allah da ta da mu ai da mu gwarawa dai kwarikin tashi kar a je a yi balle a je ana tsugunni tsugunni ana wani DNA ana wani wane ne a tsaya a tsarto ko Allah sai a zanna lafiya ko nan Najeriya sai ce a bi shari'a sai a zanna lafiya balle shari'a Allah idan idan na sa wani abu cikin dubara ta kamar rock ko mistilanti zai karya min azumi a'a amma sai ka dinga sa kashin kai in kai sahur sai ka sa ko an sha ruwa dan ka tsare kamar magani ida ne ko da ya je ga makoshi ba ya kare azumi kamar kwalli ne ko da ya je ga makoshi ba ya kare azumi dan Allah a ƙara jan hankalin mutane akan illa shaye-shaye to Allah sa su farga su bari ana ta bayani kullum shaye-shaye na cin wato yana yin karan tsaye ga shari'a na daga cikin hikimar safkar da shari'a Allah dan a tsare mana hankalinmu shi yasa ko ajiya idan ka haukata mutum ka buge shi akai haukace sai ka bar complete jiya shi yasa kasashen musulmi za ka ga da an kama mutum da kwaya ya tashi aiki Zainab Aliyu ba irin rikicin da shigaba kenan sai da Allah ya taimaka a ga hujjoji a ƙasa cewa kala mata aka yi kuma aka yi kame aka aika musu Saudiya da binciken abin da aka yi sannan aka sake su da an kama mutum da ƙwaya kashe shi ake yi dan haka shine zaman lafiya kamar kan safe hannu ya kama sai a sauri a yanke hannu dan kan mutum ya yi ne ya mutu to wannan da aka kashe dan kai ya kashe al'umma in ba kashe shi ba shi zai kashe al'umma to da ya kashe al'umma ya ƙara shi a kashe shi dan shi shi kadai ne al'umma kuma da yawa ce wasu ma na nan tahi in ta rayu wallahu alam to haka da masu ta'ammuli da kayan kwaya da masu dakwanta da masu zirata da masu zigilarta duka su tuba in ba ka ba Allah ya ci ne masu albarka Allah ya kiyaye ka ko ga akwai hadari ah, dan Allah ina bukata addu'ar ka da ta bayan Allah akan wani aiki da nake nema ina fatan Allah sa alkhairi ya sa ka samu Allah sa ka samu da duk sauran wanda suke neman aiki Allah ba su na kwarai don Allah ina neman ƙarin bayani akan malaman tsubbu da kuma bokaye yau ni ƙarin bayani za a yi maka eh, masu tsubbu duk tim ɗaya ne ɗan juma ne ɗan jumai su masu tsahin neman haɗin kan aljanu suke su ma 'yan tsubbin surkulla suke a dinga rubuta fatiha da rabas ana juya ta ana zuba wasu aba ana ɗalasumai ana wasu hatumai ana wane ne in gaya ne yana sai yan mata sai a ta mashi alƙatu alaika mahabbatan minni duk ta gani ta rikice a rikita ka dai kai to duk masu ya mutu ayoyin Allah ne yan tsubbin ai duk haɗe suke duk kafirci ne duk shaitanu suke bi Allah ya kiyaye in kana son ka kubuta da imani kaka nisance su suna nan za ka same su a gefen gari a gefen garin ma cikin zaure a tsubbace a cikin dubu da ƙasa gabansu su suna bige-bige kokarin suke su gano abin da Allah ya koya kuma ƙarya suke kuma wallahi kullu sahir haisu ata duk wanda ke zuwa wurin su zai nasara ba su sun ma ba su nasara ba balle ne zuwa wurin su Allah kare mu tsaye mana imanin mu dan dan Allah idan mutum yana to shi ke yana da binna kanka suna to arama bismillah da Allah wani basu nasu ba sai hakuri dan bai samu sukunin zama ya ba na abin nan bai nazarin na wanda aka bada jiya ba na to da Allah a kashe waya saboda dauka da ake na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله أكبر in ba manta ba zai minjila dubban neman izini da sallama ga gidaje na mutane in an je akan bukata za ka yi sallama assalamu alaikum a adukul haso nawa to uku shine sharaɗin neman izini in sun ce ka shigo ka shigo in ba ka ji magana ba ka saurara in sun ce koma ka koma ina fata an fahimta gidajen da kuma aka ji akwai mutane a ciki an ba su yi magana ba to a saurara su ma hasu sun ba da izini to ci gaban wannan aya mai albarka Allah ce laysa alaikum junahun babu wani laifi a gare ku an tana ku hutan ku shiga gidaddaji gaira masulatin waɗanda ba zama ake cikin su ba wanda ba a san ana zama a ciki ba ba wani ayyanannen mutum da ke ciki dan haya ko mai gida haka gidaje ne wanda babu masu zaman su to babu laifi ku shiga ciki fiha mata'un kuma da akwai wani amfani a ciki a da can lokacin akwai arziki ba yanzu ba da akwai kuɗi ba arziki abin da ya sani wannan magana masu shekaru sun san wannan masu arziki na da akwai ɗaukar nauyin mutane za ga mai arziki yana da malamin da yake kula da shi ya sai mashi gida ya kai shi makka ya yi mashi aure ya kula da lalurorin shi saboda almajiri ne amma na yanzu hmm, sai dai kamshi ya kashe ka in ba ka da abin da za ka nema suna kallo limamin su zai je masa sallar sallar idi ta sallar babba ba wanda zai iya yin karin hali ya bashi abin da zai yanka sai dai dawo kawai a kiyasta kenan a yanka to kaga irin wannan mu'amala ta ruwa da ake almajirai akwai matsala dole ne sai sun tashi sun nemi abin da za su rufa kansu asiri to wa zai karanta da addinin sai a neman ya ki albarka saboda kun ki kula da na Allah sai mutum ya je ya yi fafutuka ya shiga ofis ya dawo ya gama gajiya kuma sai ce wai waya zai ma in baka mai da ansa ba ta kuma kai laifi ko ya turo maka dogon kan tambaya yake kun baka da credit a waya kuma jira yake sai ka so credit ka sanya kamar an aje kadan shi wace irin mu'amala ce wannan jama'a ku ba ku irin wani kokari ha ba hausawa da Allah ku canza wannan halin ya kamata a ce ana kulawa da wanda Allah ya kula da shi su ne fitilolin hasken ka tambayi direba duk wanda ke da kaya niki niki yana sai ya ruga ka kusan sa ganshi kuma ya ta dauke mai ya magana ai ta baci ko dole ya faka ko su iske shi ko shi fada rami magana ta lalace hitulu na addini da suke haska suka fada rami amma a shekara wani sai ka sai bai ma san amfani nawa dauka ba a wurin malami amma a shekara abu ɗaya gagara ko Allah san barka Allah ya kiyaye kaga irin wannan akwai matsala to da can da ke da arziki irin wa'annan ba wai wanda ya je ma ba a waje za ga suna yin gidaje gefen gari in wani ya shigo bai da inda zai kwana sai shiga ya kwana gidajen baki gidajen da ake kwantawa har akan hanya za ga ana yin haka inda aka ci gaba za ga titi gashi nan ko a malaysia lokacin muna karatu za ka sha tafiya wurin kilomita ɗari uku kawai sai ga an yi wani inda za ka huta ko ba kowa ma a yi wurin hutawa ga ruwa ga street lines ga kom nan cikin garin ma ba wata balle street line a gari galila ka tsagaruwa ka aka ka huta to dan jin kan dan adam ake irin wannan abubuwan yanzu to sai jin ka aljihu ko Allah ya kiyaye to irin wannan kangayen da gidajen nan na baki wanda babu kowa a ciki kuma kana da bukata ka dan sarara ka dan huta sannan ka ci gaba da tafiya in ka zo ba sai ka yi sallama tunda ba kowa in ka yi sallama zai an sa maka har ba kowa to irin su ake magana irin waɗannan ne laysa alaikum jahun an wuta na gari masu mafi fiya babu lahi a gare ku shi gidajen da babu masu zama a cikinsu. fiha mata'ul lakum da kuke da wani amfani a ciki wallahu ya'lamu ma tubduna Allah dai ya san abin da kuke bayyanarwa na magana ko aiki kuma taftumun haka nan ya san abin da kuke boyewa a cikin zuci dukhuna kuke boye shi fi dukhulin a cikin shiga ghayr biyuti kuma da ba gidan ku ba min hmm, salahin na na na garuwa na gyara au ghairihi kuma kamar wannan to kaga shi kenan ah, yana da kyau a kula da shari'a Allah ya dace da mu duka abinda mutum ya ɓoye da abinda mutum ya bayyana duka Allah madaukakin sarki ya san wannan ya wanda ya san ka ai an gama da kai walakar khalaqana al-insana Allah ya ce haƙiƙa mu halice dan adam mu muka halice shi ba wani ba mu muka halice shi inji Allah wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu muka halice dan adam kuma mun san abin da zuciyar shi ke sakawa kun mun yi kusa da shi akan jijiyar wuya wadda an yanke ta baya rayuwa kusancin Allah ga bawa kenan na ilimi da iko da jin shi da ganin shi amma Allah ya daidaita akan al'arshi a sama na haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin shi Allah ubangiji ya taimake mu na'am قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الله أكبر أتكلم وانا أريد ما لكرنتا wadda zai karanta akwai bayani na hukunce-hukunce da suka shafi mummunai za da mata akan wato hikimar neman izini da kuma kula da tsare gannai da kuma abin da ke kaiwa ga haka ne Allah ya ce kullil mu'minina ka faɗa ma mummune ya kai wani annabi mai daraja ya gudu min absarihim su rinsa gannan su kar su saki gannan su akan abin da Allah ba ya son su gani sai su jawo shin Allah su samu matsala su kama gannan su amma la yahillahum nazru ga abin da bai halatta su kalle shi ba Ya haka illa fi babil halat sai fa dan wasu halaye ka san darura ad-darurat tubin mahdurat lalura ke halatta abin da aka haramta kamar wanda ya matsu cikin tsananin halin bukatu ya ci abinci saboda yunwa har rayuwar shi ta faɗa cikin hadari in ya ga mushe sai aka halatta mashi ya ci wannan lalurar ta rashin abinci ta halatta mashi haramcin cin mushe yanzu sai ya ci ya yi guzuri in ya samu abinci ya zidda ya rihe dan kawai wannan da lalurar shi kuma ya ɗauka shi kun ga yanzu an halatta mashi abin da ke haramun saboda wani hali da ya shiga ko to shine yake cewa irin waɗansu halaye irin wannan ka nazarin rajuli ilal mar'ati limadawata kaman mutum ya kalli mace saboda shi likita ne kuma ga ta zo haihuwa akwai matsala dole sai ya kalli hatsirecin ta to wannan kallon da zai yi babu laifi kai da ba likita ba in ka kalla ciko sai ya biyo gartai sai wa kai ka kallo kaga tuhuma kama kai za a yi amma shi yanzu ce tare ne ke kokarin yayi dan haka da rasa rai da ganin farji wane himmuni rasa rai ko to kaga sai aka yi wannan din da haka shi ya halatta tunda magani zai mata ko ta ji ciwo sai an ga tsiraicinta to ya halatta ya ga tsiraicinta don yi mata maganin a samu waraka kaga ana samun likitoci a wannan yanayin da mata ya kamata a ce an samu gynecologist ya kasance mata ne to matan sun yi karanci to da haka waɗanda aka samu suna da haziƙanci suna da basira cikin matan musulmi a kula da tarbiyyar su a tsaya tsayin daga a gafin yawan nan karatun don su fita mamu da kitse a wuta domin nan gaba za mu je hatta mace musulma bai kamata cire hijabi ba gaban arniya bai kamata ba saboda ita arniya ce ita ko musulma ce akwai alfarmar musulunci to kaga duka wannan kaga za a fara komi kuma wani karshen ta ma likitan ma ba musulmi ba kuma arni kaga matsala cikin matsala kamar ana samun wannan za a fara samun canji ko da yake za alhamdulillah an fara samun canji akwai mata ana samun likitoci na san a lokaci na mun graduating da wata daga rukayya likita ce fassar likitoci da aka fara yawa dan fodiyo da suna so a yi basu su ba digiri su hita in sun yanci su je sun saboda babu kayan aiki Allah ya taimaka gwamnatin Saudiya ta sako kaya dole Usmaniya aka taimaka wannan asibiti ta fara tsayawa da kafuwanta 1998 ta fara hijja likitoci su fara daga nan su kare daga nan to yanzu kuma shi da an bubbuɗe a wurare ana ta kokarin yaye mata to ana samun mata likitoci wanda suke likitocin mata ba na bukatar su kwarar da gaske to irin wannan halin dan namiji ya kalli al'auran mace kaga yanzu ya da laifi lima akrahu al-bukhari shi ma ba haka kawai malam yace ya bushi iska yace likita ya kalla ba matsala sai ce saboda abin da imam al-bukhari ya rawaito fi sahihi a cikin sahihul bukhari lamba ta 80 hadithar eh, rabi' rabi' bintu rabi bintu ma'un take cewa kul mm, qalat tace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mu mata <clears throat> mun kasance ta annabi sallallahu alaihi wasallam nuski muna shayarwa mun dawil eh, dabha muna magani muna nasin din masu rauni muna sanya magani muna kula muna nasu me yake ta nasu hausa jin yawa jinya muna jinya waɗanda suka ji suka ji ciwo a wurin jihadi aka yi masa rauni muna bin annabi saboda wannan aikin sannan kuma wani rubul katla ilil madinati muna ɗauko mutattun da suka yi shahada mu kawo su madina kaga lokacin za su suma mata ne suna kallon maza akan wannan kuma an yadda amma sun bi annabi dan su yi wannan aikin kaga nasu nasu maza da masu mata duka kaga kowanne na iya kallon kowanne akan wannan lalurin tun yanzu lokacin muna karatu a can mahi yawanci likitoci za ga mata ne saboda mata suna da yawa a malaysia sun sun jo dominating din workforce ko a lokacin 2009 suna magana ratio 1 to 7 in ka mace bakwai sai ka ga mace bakwai ka samu namiji ɗaya to wallahi yanzu da an ƙara yawa ko. so sai ka iske hatta shugaban likitocin lokacin da muna a makaranta a jami'a mace ce za a yi maka mace allura mace ce za a zo a yi ma diresin mace ce to ya za ka dole sai ka haƙuri kai ma nan wurin namiji haka ake ta fama nan to don haka irin wannan lalura ce ta kawo babu matsala sai a kyautata niyya kun ga shi tun lokaci mai albarka ga shi suna nafin suna aikin jinya shi aikin jinya ba sabon aiki bane ba daɗaɗɗen aiki ne a musulunci kuma a ƙarƙashin shugaban musulunci na ka gane muhimmanci haka kullum abin da ake so a kyautata niyya a idan Allah to sai Allah kawo taimako a cikin abin sai ya gyara abin da ya ɓaci Allah ya ta da mu sannan wakala ibn kudama a cikin almuguni kenan ibn kudama al-maqdisi Allah ya mishi rahama a juz'i na bakwai shahin ɗari ɗaya ya ce sannan wai bahu tabib ya halatta ga likita dakta kenan an yanzu da ila ma ya da'u ilaihi alhada ya dubi duk inda yake so ya duba a jikin mutum inda bukatar duban ta kai shi ga duba min badni ha ga jikin mace ko ina ne min al'aurati kaga an yi hansuri na al'aurar ta ma ya duba saboda me saboda ya taimaka mata ya kubuta da rayuwarta gai da hada makamantan wannan fa innahu mawdu'u hajatun dan al'aura ai wurin bukata ne tunda tana da bukata kila ta nan ne dan zai fito kila nan sai an yi dinki kila sai an yi kari kila sai an yi kaza ya halatta ya duba ina ba ta an fahimta to kaga dan nan ko kawai ce to an ce a rinta gani shi gashi ma inda ma aka ce rinta can aka ce ma duba to ai akwai lalura a cikin komai ko to shi yasa ya kawo wannan dan a hidda waɗannan mas'alolin da suke faruwa na yau da kullun a wannan zamanin suke faruwa malamai suna bincike a kullun don su ga sun tura mu a hanyar take ta daidai hatta a zamanin namu da haka kowane lokaci riko da addini shine mafita kuma yana ake samun wato biyan bukata da albarkar rayuwa Allah da ta to sai ce haka ne ko dalika azka wa yaqdu furujahum ko kuma su tsare farjojin su to wanda aka ce rinsa ganin shi ai ba a ce kware farjin shi ba ko kololuwar ka tsare farjin ka ka rinsa ganin ka kar ka dinga kallace kallace kana sakin shi. Ah, saboda wannan ibn qayyim jauziya Allah ya mai rahama kamar da Imam Kasumi ah, al-Din Kasumi ya faɗa a cikin Mahasin Tawil ya faɗa ya kawo ɗansu muhimman abubuwa fa'idoji da kuma illoli na sakin ido kai ta kallace-kallace na abin da aka ce ka kalla musamman mata maza matasa matasa da tije da wane ne har ma da tsohon da Allah tsare sai ga yana kyari yana lekawa yana dan waiwa yana dan to ba a son kai haka nan idan ka saki idan ka kana nan gannan akwai matsaloli da kawo masu tarin yawa da da ba da abin da Allah ka tsallan ta tunda manta da menene aha okay to a cikin wannan abubuwan da ya kawo ya kawo waɗansu abubuwa muhimmai ya ce idan mutum na sakin ido ya kallo yana zare mashi hasken zici da kuma hasken fuska a kan samu matsala dama masu nur ce in kana runtsa gannanka hasken kwakwalwa sai kafi a yi karatun chemistry physics biology har da qur'ani duk sai ka shigar saboda akwai haske amma da kaji an ce an ɗauke wuta ina magana karatu an ɗauke wuta to an ɗauke ma wuta saboda kai ta yi duhu shi yasa malaman psychology sun tabbatar da duk wanda ya tsabtace jini shi da ganin shi zai samu tataccen memory kana ganin abin da ya kamata kana sauraron abin da ya kamata to in Allah da za ka riƙe abin da ya kamata kuma za ka rubuta abin da ya kamata kuma za ka faɗi abin da ya kamata kuma za ka gane za ka tijira ba shi yasa za ka gadi ko a university ustazai sun yi ƙoƙari saboda suke faman karanta alƙur'ani suke ƙoƙarin kamantawa to sai ga sun gane physics sun gane chemistry ko lokacin mu wanda Aminu Kasara shi ya da likitoci sai ga cikin yan gaba yan gaba wanda suke MSS shine wanda ya zarra a cikin likitocin da aka yi a lokacin mu to za ka dinga kallon kalmar sai ga ke lidin saboda mai saboda ana kokarin takaita ganin abin da bai kamata ba kuma ana ganin abin da ya kamata ana mu'amala ayoyin alkur'ani ana karanta ana cewa ana ta littattafai a karanta addini a karanta rayuwa sai ga rayuwa ta yi albarka mun gayu da suka cika shirme sai dai su su taimaka mu amai na gina nan wurin kana ta ganin banza sai kare uba sai lalaci sai kora duk yawanci ɗin masu gatan da za ka ba su iya karatu saboda an ciyar da su da kamaya mai duk su zama su tolibus ba su iya aikata komi ba amfani balle na gobe ba nagarta ba albarka ai ba kashi na wani karaya na kai so da haka ya kawo fa'idoji da yawa ya ce kuma kidiya ce daga cikin kibau da shaidan ke halbi idan mutum ya kauce to in Allah ya so zai kubuta to shi yasa ya hakaito imamu suyuti shi ma kasu kasumi a cikin tafsirin shi a cikin al littafin da shi imamu suyuti ya wallafa yace fil ayati a cikin wannan ayat da a karanta wa kullu mana gudun absarihim kace mummune su rimce gannan su yace tahrimun nazri ila nisa akwai haramcin mazaje su buɗe idanu su ta kallon matan da bai halitta su kalla ba kawai wani ya ɗauka to ai ana nihin sai a titi ido na ganin ido in ya je ga talbijin ba matsala shi sa sai aro faya-faya ya ɗauko haya ya je ya ɗauko bala'i ya kawo gida shi da yara da mata an taru a rungumi wannan yana kallo a rungumi wancan ya shi na kallo kafin ka ankara yaran shi sun tashi ba kunya saboda shi ya kawo rashin kunya ya sau ya kawo yana kallon ana rungume rungume yana kashe bu a ah, kaji to ka kashe mana da can muna yara KTT abin da NTV na gidan television a sauti kafin ta zama NTA sabincis idan aka sanyo fina-finai irin na Indiya da an kawo ga abin da ba a sana gani kawai sai ga an sa labulan abin har sai an wuce abin ne a sanya amma mun manta lokacin da aka fara wayewa muna SS3 da an sanyo KTTV ta mari sai ta kuwa wai a janye musu in an sanyo Indiyan ko Chinese ko American film to yanzu ma da ake ta samun taɓarɓar abin kawai sai dai ka gani to yanzu ma da gashi nan a youtube ka hanka an kare yaro ya koma wani abu ba. duk waɗannan hanyoyin ne suka gurɓata mai matasan mu tunani sai ga mutum na wani aski shi ba ciro ki ba shi ba ka rasa ma me yake ne ya yi wani haka kawai da ka gan shi zai hidda mai haya ban manta mun dawo shi ne wallas na je sakuta ina jin bai wata ba na dawo aka tsaya wani checkpoint daidai na an hito gusau da an gaskata askin gayu tare dubu biyu kaga aski ya ƙara tsare kenan dama annabi ya hana ka kiri sai a cusa almakashi amma zigzag kawo dubu biyu kuma dole ka je kai aski to amma an cin ko ba kawo dubu biyu ba ai sai ka je ka sake lale kaga kuma bai kankare ma nan bai kuma cikin matsala ce ba ce qadariya wannan tunda ba nadama kai ba ba tuba kai ba ka hadu da ukuban laifin ka tuko wannan ba ta kankare ma nabi da ka tuba ne duk abin sai zama kafara to cikin motar ma za a bata mu lokaci akwai wani babban soja wanda shi ya sauka ya je an so wasu biyu daga ciki ya hana a masu taron suna ta oga mun gode oga mun gode sai sai ku dinga kyautatawa bai kamata a ce kuna irin wannan shiga ba duk da cewa su ma sun shiga haƙƙin ku amma ku addini kuka taɓa ya kamata a ce kuna musulmi ku dinga shiga ta musulmi kowa sai ya shiru to ba wayewa ce ka je ka dinga kallon wani can Amerika wanda ya lalace dan baya ga dangi Amerika ko Amerika Amerika Saudiya ce amma ma ya isa musulmi tsaka kai kallon ne ke haro Amerika ko shi ga sai an ga dan baga dangi ke. so da ya kamata mu tsaya ga tarbiyya ta addini matasa ka fi karko ka fi nagarta amma ce shi ba sa bai dinga tafiya sa saboda Allah Kaje in yi wani haka sai wani haka in yi wani haka kuma ya moka ɗaya komale ga banza ka je ka ja hanka ciwon baya ga banza Allah sauwaka ku duk mutum ne ke jaza mutum ya je ya shiga cikin matsala kawai saboda mata in kai hakuri ma ta na nan tafi mai tsarki mai albarka a shafa salatin annabi an yi addu'a ba shi kenan ba ka haƙura da kallon titi amma wallahi in dai kace su zaka bi sai ka gama ma kwantawa jinya wata lokacin ran nan za ta balaga to ya za a yi lokacin da ba baka kunya tsiraici jin jiki ya kai ni haya baka damu da mimaki da bayyana ba lokacin wata za ta shigo fil fattaqu dunya wa taqu nisa fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fi nisa ku ji tsoron duniya ku kiyaye duniya ku kafa kafar duniya ku kafa kafa da mata kun fita bani isra'ila da mata ne Allah ya kiyaye So haka ya aya tana magana kan haramcin kallon mata qawratir rijali kuma ku maza ka ku ce ya maza duk maza ne akwai ta magana da ake bin yara lokaci yanzu maza ai duk maza ne shikenan ba matsala an kun shiga toilet ba ma sai haba dan Allah ai Allah ya tsaya a jikin shi ko ba kowa So haka haramun ne kai namiji ga tsanancin namiji haramun ce ke diya mace ga tsanancin diya mace sannan wa tarimu kashful farji kuma haramun ne mutum ya kware tsiraicin shi dai duk su maza ne ai matsala ce ta maza matsala mace ya sai mace ita ma ku kware ku ta wanka tare haramun ne kowane ya ɗauki matakin tsare wato al'aura shi na daga cikin abin da ke daza mutum a zaba kabari fa watsi da al'aura da ya ce la yastatir kalmar la yastatir sai suka yi mata fasara bai suturta kenan yana kware tsiraicin shi kwa kawai sai ya tsaba ruwan shi wani shi gaga ya dole ma zai wuce ya gan shi duk da za ta hasko ta hasko shi ba ruwan shi ta zara idanu hiki hiki yana fitsari ya rike fitsari a zakari yana tsaye yana ta fitsari ba don da zai auna rishin kunya ce rishin sitirci al'aura na jaza azabar kabari saboda haka mu kiyaye annabi tun a lokacin da ba cunkoson jama'a irin yanzu sai ya yi nesa ya ɓace daga idanun mutane kuma har ya sa ya sanda ya sa sutura ya biya bukata kai kuma kana zuwa kana kware suturcin da Allah ya maka kaga ya kunna Allah to Allah ya kiyaye da haka an hana wannan yace ana ana bil aliya daga abul aliya shi ma yake cewa kala kullu shay'in fil qur'an don abu da zuwa cikin alqur'ani min hifdil fardi na tsaron farji ko min zina yana kariya ne ka faɗa cikin zina illa hadhihi al-aya sai wannan ayar wallati ba da hadu zaka duba antul malam zai karanta fa huwa an yanzura rajulu shine mutum ya kalla ila auratul rajul zuwa ga al'auran namiji an haramta haka nan wal mar'atu ila auratul mar'a haka nan an haramta mace ta kalli al'auran mace ɗan uwarta kamar da aka haramta namiji kalli al'auran namiji dan uwan shi ina ba ta an fahimta to yin haka in sun tsare sun rumta gannan su suka tsara farjin su zalika azka lahum shi fi tsarki a gare su shi ke sa mutum ya samu alheri wani irin alheri ne kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya ya faɗa a cikin jawabi shafi wani daga kan ke karanta a nan kan da har a yanzu fi gaddal basar a cikin abin da ke da alaka da ayan na rinsa gani ɗaya daga ciki kaɗai ya ɗauko cikin matsalolin da ya kawo ya ce akwai alimtisalu amrillah akwai wato yin aiki da umarnin Allah idan mutum ya rinsa gannan shi baya ganin abin da Allah ya ce kai ya gani wannan kuma don umarnin Allah huwa gayatu sa'adatul abdi shine kololuwar arzikin bawa cin nasarar bawa a duniya fi ma'ajihi a duniya shi wa ma'ajihi da kuma makomashi a lahira wa laysa lil abdi fi dunyahu wa akhiratihi bawa bai da wani abu a duniyar shi a lahirar shi fa'u da fi tsananin amfani min imtisali awamir rabbihi sama ga ya tsaya dinga aiki da umarnin ubangijin shi duk wasu kuɗi da za a raba bai kai muwafaqar da Allah zai maka baka bi umarnin Allah dan nan baka bukatar kuɗi wani bi umarnin Allah wannan tawfiqin da Allah zai ma a zo sallah cikin jami'i ka zo sallah cikin jami'i ya fi tarin duniya da abin da ke cikin ta saboda Allah aka bi shi kuma Allah ya fi sauran ko to ka gani dan haka ba abin da ke da amfani kamar wato bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala wanda albarkashi ta yi ta ɗaukaka wa ma sa'ida man sa'ida fi dunya duk wanda ya ci nasara ya azurta a duniya da lahira bai kai ba kamar wanda ne ya tsaya ya bi umarnin ubangijin shi sannan ya ce wa ma shaƙe man shaqiya ba wanda ya tsiyata duk wani wanda ya tsiyata ya tashi matsiyaci a duniya da lahira sai wanda illa bima ba bi tabi'i awamirihi sai da tozarta umarnin Allah bi ma'ana duk wanda ya samu arziki da rufin asiri to wannan yana da alaka da bin Allah da yi. haka duk wanda ya fada cikin matsala ya fada a wuta to bai fada a wutan nan ba sai da tozartar da umarnin ubangiji Allah ya ce ayi yi Allah ya ce kar ayi yi to ga shi da cikin matsala Allah ubangiji shi kare mu to shi yasa nan gurin ma kamar da ya zo a cikin ruwa Imam Muslim fala Allah da yace qul lil mu'minina yaghuddu yace haddathani qutayba bin sa'id haddathana yazid bin zurai wa huwa al-sanad wa haddathana abu bakr bin abi shayba haddathana isma'il bin ulayya kilahuma an yunus wa huwa al-sanad wa haddathani kai ina kashin isnad yake yin ana bi zur'a an bin Abdullah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nazarul fida an nazar fuja'a da gani na rishin shiri gagab ka daga ido sai ga kun haɗa ido da wata mace ko budurwa ko bujawara ko mace ce ba tare da aune ba kawai ido ido da zaka ido haka gagab kawai sai ga ka kalli mace to ya akai ba da niyya ba kai to kake kallon kallar rawi ya ce sai ki ki ba <laughs> in ka kyafta to kai guda kai guda aka ba shi ba haka ake ni ba in kai irin wannan kage hatta irin wannan sai da suke tambaya ya abin yake saboda tsoron Allah suke ba da aune ba kawai aidan shi sai fada ya duba haka sai suka ido bi da wata mace ya kalli wata mace to irin wannan kallon yaya yake fa mara ni an asrifa basri sai mace da to in kawai da kaina in ka sai ka dauki kanka su kuma galiban matan ba su san haka ne in ka kalla ka dauka kai sai su ji babu daɗi su ma sai san kai ta kallon duk a kallon lalace kenan to in ka gani ka kawo da kai dan za ka ji ma wani lokaci har kai wani shi wani shi wani shi wani kake ne wani shi bai kallon mata wani shi oh, hmm masu ta wai bai ganin mata to ai ya za a yi da mata shi to ai mata shi mata shi ne ke kuma mata shi ce to wa in dai aka fara manfil arbi ardi luka an sabi da in ka ce za ka biya mai yuyu <laughs> ka hinka an kada kai ma ka zama irin su sai an daure an jajirce ake samun aljanna wallahi ba haka kawai ba a raha sai an bi umarnin Allah sai an nisanci abin da Allah ya hana sannan sai a samu tofiki da samun aljanna Allah kai mana tofiki saboda haka abin da aka ce kenan in kai ma ka samu kanka ka yi bi da wata to ɗauki kanka to wannan kallon Allah ya yi maka in ka koma to shikenan rubutu za a fara sai mutum ya sha mamaki Allah kare mu to wannan shi ya tsarki gare su akan wato su saki idanun suna kalle kallon abin da Allah ya hana su kalla sai ya ce ni gaba wa kullum ina ce. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخورهن على جنوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن نعم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن نعم. أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإذبة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا نعم أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نعم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون الله أكبر to kun ga umarni akan tsaron farji ba ga maza kaɗai ba har da mata ɗin a rijali shaka'ikun nisa don haka kamar yadda nan wurin yake cewa abinda aka ce su ma akwai hizul farji inna zina a yi ƙoƙarin a tsara farji daga mi daga zina su maza inda aka da aya ta fara wal luwaɗi da luwaɗi su maza wa kadhalika hibbuhu min al istimna haka nan kuma a yi ƙoƙarin a kiyaye farji daga istimna'i masturbation ya yake da hausa istimna'i dai larabci ne mustafishin turanci ne to ya yake da hausa ha istimna'i eh, wani wani ai sentence ne kai kai mai cin jumla ce kai kai kai yau ya ba hausa ne <laughs> to kun gani mu'jizar larabci da Allah zaɓe shi ya sauka da alqur'ani sai dai a ta dogon labari na wani istimna'i shine wasa da gaba haka hidda mani an gane wani da hannu zai dinga yi wani tsana zai samu wani wane ne wane ne wani da katifa wani da soso wani da wane ne to duka dai wasa da azzakari hammani ya fito haramun ne kuma likitoci sun ce yana rage ma ɗan adam karsashi ba ka gane hakan kuma sai lokacin da girma fatowa ka yi aure to za ka fara gane matsalolin suna tahowa sannan yana tabarbarar da bugun jini saboda tashin a yi da kwanta da alaka da bugun jini to a kiyaye jama'a duk abin da shari'a ta ce kakka yi kaje kai za ka iya ba ma'aya zakin ta to kai istimnai maimakon haka sai ka ci azumi zai karya ma lagon sha'awa kuma zai kusanta da kai ga Allah kuma za ka samu tarin lada kuma ka shiga aljanna yanzu kuma ce ya je ya sakan ma san zuciya nan za mu je ya kone in kai hakuri a aljanna mata nawa kasan kasan nan Allah zai baka tsarkakakku masu albarka wanda ba taɓa yin irin masu kyau kamar su ba wanda ya taɓa taɓa su ko gida ko waje amma yanzu duk wata yarinya din nagartarta ko babanta ne da lalura sai ya kama ta tana aikana ko ba haka bane lam yutu musunna insun qablahum wala jan akwai su duniya ha to shi ne ka tsaya ga masu can automatic masu tsarki ga ne Allah ba matan duniya hakuri ba na ce ba ku tsarki ba amma dai na aljanna ba su zudda yawo ke ku kina zudda yawo <laughs> hmm? kuma ga al'ada ga nifasi ga tusa ga hitsari ga ai duk wannan kasan da tuni ko ba haka ba to na can ba su wancan amma ki bi Allah ke ma sai ka zama cikin waɗancan a sake make kanal bicin a sake maki zubi ki zama ke ce shugaban matan aljanna saboda kin yi kokari kin dauki ciki duniya kin yi goyo kin shayar ga kiyamul laili sai Allah ya kera ki ya bakken diri ya miki kyawu ki jagoranci in matan aljanna ki ma kina ci saboda kin bi Allah ba abin Allah ta bi amma idan mutum ya ma wannan duniya sai ta kai shi ta baro sai ya kare inda bai tsammani saboda wahala kuma shi ya so mu kai shi Allah shi kare mu da haka yana da kyau a kiyaye wannan abubuwan guda uku a kiyaye farci daga zina a kiyaye daga luwaɗi a kiyaye daga istimna'i da yawa daga cikin matasa suna samun wannan wahala kuma yana kawo matsala a cikin lafiya ma a kiyaye Allah ba mu ikon kiyaye da haka duka ana kiyaye wannan haka ce fa alhu shirar shababi istimna'i mai masu sharri miyagun matasa suke yin wannan malam ne yace karanta a kai ne to haka idan ba ka san karanta cikin wannan matasan masu sharri kake istimna'i in kana yi ka tuba ga Allah ka bari watan azumi wata tuba ne ina ta an fahimta yana daga cikin ba in ka bari kuma ka daga hannu kai tausali Allah na bari saboda kai Allah ya yi mana matsalar tsaro sai ga Allah ya yi da ta samu babban matsalar tsaro na Hajara sarki zai ci mutuncinta ga mutunta can an tare shi za a je a ci mutuncinta ai ku kasan dole ne shi baci amma da ta koma ga Allah Allahumma in kuntu amantu bika wa rasulika wa ahsantu farji kaga muhallin shahid wa ahsantu farji illa ala zawji falak salit alayya al-kafir ta ce ya Allah in na tsara farji na ba ni sakin shi saka ka sai ga mijina da ka halatta mani Allah dan haka din kakka bar wannan sarkin ya taba ni kun bai taba can ba mutuwa ma ta ke miji sai ta roki Allah sannan ya farado haka yake hasu uku yace a hidda ta wannan aljana ce hai ba ta kyautar baiwa to kaga ashe da barin sabon Allah ka dauki hannu ka daga ka roki Allah sai Allah karba maka to dan Allah jama'a mu rage da hukar da muke tsakanin da Allah ko mun samu sauki a wannan rayuwar sai mana kunci Allah ya sauka mana to shi yasa kamar da imam muslim shi ma fitar da hadisi wanda eh, a rafi sayyid al kudiri Allah ya kara masa yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh, shi ma ana biye ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala la yanzuru rajul ila ila awrati rajul kan mutum ya kuskure kala Allah mutum wal mar'atu ila awrati mar'a kan mace dangane tana mace ta kokari ta kalli al'auran mace annabi ya hana duka haka ya hana wannan kar su je su dinga lulluɓa a cikin tufafi guda don suna mata a kowa samu tufafin shi haka maza kasu shige a cikin tufafi guda sai ya kai su ga abin da ba shi bane ba ganin al'aurar juna duka musulunci ya yi hani akan wannan to ci gaban wannan <clears throat> sai Allah ya ce wa kullul mu'minati haka nan ka faɗa mu mummunai mata tun da an fara da mummunai maza arjalu qawamuna ala nisa su ne shugabanni sai aka fara da su kaga doka daga sama zuwa ƙasa yabdun min absarihin su ma su rinta gannan su amma la ya hillu lahunna nazuru ga abin da bai halatta su yi jubi zuwa gare shi ba su ma kasi haka nan yace wa ya faruje furujahunna su ma su kiyaye fardinsu amma la ya hillu lahunna fi'luhu biha abin da bai halatta su aikata ba a haka din tsara fardinsu su ma min zina daga zina da abin nan abin nan lesbianism abin nan maɗugo su ma su nisanci wannan kasi an hana su har wasu suna zuwa suna wani shegantakawa ya kungiya wadai ba dole wannan shedanci ne na gidan gaba Allah ya kiyaye wala yabdina zinatuhunna wala zina ta kar su bayyanar da kwalliyarsu adan adansu illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana daga gare shi wa huwa alwajhu wal kaffan sune Huska da tafukan hannu guda biyu wannan in ta bayyana da ta ko tafukan hannunta guda biyu babu laifi in an ce tahin hannu ba a ce zuwa gwiwan hannu ba a yanzu ta yi ko eh, eh, ka tabi a yanzu da ake tabi ko ko a tabi da ilmu ba ya ko to iyakan da ake tabi iyakan nan kawai aka ce ta tahiddar sai huska in ma mai tsananin kyau ce kaga sai a ce ta yi niqabi dan ka tafi mutane amma ba wajibi bane bayin niqabi jama'a amma yanzu amma maki sai tare shi wasu kuma ga kwabli can waje to wace aka yi da sai ki kwance wasu ki kari ki rai kwabrin ma diya saboda huska ba matsala in baki rike ta ba amma kwabrin ne kika hido haramun amma shi din dole sai ya zo ya kai mutane ya bari sai ya baya ba sani to wace aka yi da haka su ma kasu bayyana da kwallon su sai abin da ya bayyana shine huska da tafi da himi tafin hannu wale da rinda kuma hinna ala biyu hinna kuma su suturce wuyayen rigunansu bi ma'ana su lullube su sanya su sanya tufafinsu ya rufe ru'usu a ru'us ya suna ru'us yana rufe kai wala da kuma kafaɗu wa sadr hada kirji su lullube dan kar a gabansu wala bin bin hunna kasu bayanar da kawawansu da kwalliyarsu illa libu ulatihinna sai ga mazajensu na aure wanda su kuma komai za su gani halin malak an fahimta ko ya ce au aba'ihinna ko kuma ga iyayensu iyayensu za su iya cire hijabi daga kwalliyarsu saboda muharraman su au na'i bulatihinna ko ƴaƴan ko 'ya'yan su ko illa li bulatihinna sai ga mazajin su na'i hinna ko ƴaƴan su da suka haifa su mata su ma muharramai ne Au aw abna'i hinna ko 'ya'yan mazajensu tunda zai yi ya auri wata kafin ya aure ta ita kuma ya haihu da ita kafin ya haihu da ita ƴaƴan mijinta da ba nata ba ƴaƴanta ne an gane ko to ita su din ma ne to za ta iya bayani da kwalliya a gaban su aw ma malakat aymanuhunna ko abin da damu ta mallaka bayan mallaka su ne duk wanda za su iya cire hijabi a gabansu. su ma ba al'aura mughallaba ba duk abin da yake kasance bi zuwa ga gwiwar su wannan sai miji ko uba bai a bari a gani ba an fahimci wannan kyau ko al'aura mughallaba wannan ta miji ce su ma wa'annan da suke maharamai ba za su ganan ba amma ta aje hijabin ta wannan ya halitta ta yi magana da su babu hijabi ina ba ta an fahimta amma aboki ba to kai shi ko kuma kai ka jiyo dan akwai waɗansu marasa kishi sai ka ce aladu ka san an ce ko a cikin dabbobi mara kishi alade ne amma haka rena kishi za ga yadda ake artabu kan karya to amma a ce mutum wai shi ba ruwan shi saboda ya heƙe da yawa kai ce da Allah ke ya zai sa ne jabin ba ga kwalitin ki ba ina yin mata ki bude huska a ga ina da damsal <laughs> Allah ji kanka dan addayus bai shiga aljanna mara kishi wanda bai kishin matashi, bai kishin diye shi bai kishin wanda ke karkashin shi mata duk za a shiga aljanna Allah yana da kishi wanda dace da shi don haka ya haramta na ya halatta aure kowa ma sai ya shigo wai wai ta abin nan ta ci ado ta ta gaba ta zama ta talla wannan ai lalacewa ce saboda haka idan har abokai za su shigo to ta sa hijabi da ta ji ya shigo ta sa hijabi saboda shi ba muharramin ta bane ba kai kuma kai kishin matarka ka karfa mata gwiwa ta haka kar ka ce bata waye ba ki ba haka kin cika ce duhun kai ke oi ko bin shari'a shine duhun kai kullun ki mata da jaji dole sai a ce baki waye ba wallahi a ce ma ba waye ba ai kare a ce ba ku waye ba ku je ku shiga aljanna duk sai ku waye can dama sai waye yuke shiga aljanna amma wanda ba wayayye ba bai shiga aljanna ina fata an gane wayayyu ke shiga aljanna su ne wayayyu masu riko da addini Allah ya kama cikin su aw abna'ihin da ko aw aba'ihin da ko iyayensu iyayensu ma maharamai ne aw aba'i ulatihin na ko kuma ƴaƴan mazajen su aw abna'ihin da ko ɗiyansu aw abna'i ulatihin da ko ƴaƴan mazajen su aw ikwanihin da ko ƴan uwansu aw bani ikwanihin da ko ƴan uwansu dan kane ko danwa aw bani akhawatihin da ko ƴan uwansu mata aw nisa'ihin da ko kuma matansu aw ma malakat aymanuhunna ko abinda damar ta mallaka duk waɗannan su babu tsanani za a iya cire hijabi saboda haramci da ke ciki ya ce awar um, minit awar mata awar tabi'ina gairi ulil irba wanda su ba su da sha'awa wanda za su biyo su waɗannan marasa sha'awa na rijal daga cikin mazaje wanda suka biyo su in wanda ba su da sha'awa tsohon da ya ciku ciku ta kai shi maki to kaga ina rushe da wani hijabi ko rushe hijabi ina wata an fahimta irin waɗannan wanda ba su da sha'awa daga cikin mazaje duka babu laifi in ta cire hijabi aw tiflil zai lam yadhharu ala awratin nisa ko ƴan yara ƴan dagwai dagwai yaran da ba su iya tsinkaya ba akan al'auran mata yaro ɗan shekara uku shekara hudu na ruwan shi shekara biyar shekara shida goma amma ɗan sha biyu ne <laughs> ɗan goma yanzu ya waje <laughs> to kun ji eh, bakwai <laughs> yanzu ana gane gane ko ana kallace kallace wallahi kallace kallace nan sun kai mu nesa a da can sai yaro ya kai shekara 20 bai san ba yanzu a shekara 10 ya san. Allah ya kiyaye ta kunji ina kai ta ma da nisa bakwai to irin wani ɗan yaran to su babu lahi amma wanda ya wuce nan ya kai sha ɗaya sha biyu ya sha biyar to ai ya zama namiji shi ma sai a ɗaukar mashi mataki sai a kiyaye duk wannan an yi dan abin nan lafiya ka a faɗa cikin matsala wala dirna da arjulihin na kasa dinga buga kahuwansu. li ulama ma kuna min zini shine dan samu suka boye na kwalliyar su da can akwai mun da yi a kafa uncles wanda karhe da karhe ne idan suka taho suna taya maza ba su an kai ba da gwars sai kowa wai eh ta tanyi ta lace shike to duk abin da dauke na ma'ana ya shigo yanzu ko shewa sai an zo wani majalisa ba eh, a ah, duk maza sai ba a ah, to ya shigo ciki shi ma ko kuma yan hannu sai a wani tsirrab an sai ka ji kara sai ya waiwayo a ya dawo a wurinka kin zama fitina gare shi to ya shiga cikin wannan ya shiga kai haka ne a wuce salin alin wanda aka hana yi magigiban magana kuma sai ya zo ya buga mundaye ko ya buga an abin nan mundaye kafa ko ta dinga cewa ko ta kirkiri dariya a bushe dariya ko a yi wani abu da dole sai an jawo hankali ma ko a dinga buga kafa a ɗan kwas kwas kwas takalmin kwas kwas da ƙarfi ana buga daga-dagan. hankalin kowa ya juyo gare ya ganta kenan ita ta lashe an ganta dan shi ne ya lashe kin fada cikin matsala to abin da za a yi da wani ku rage wa mata wannan tension din ba mu da kirki da yawa daga cikin mu sai ta ɓata dare ta kai har ƙarfe ɗaya tana ƙyanƙyar kunshi kai baka ma san yayi kyau ba ba ruwan ka da shi kai ka kwata kwafce kenan sunan ku ne to Allah dole ki wannan ya bai kyauta ba ko baka iya ba ka dinga cewa ka amma ka wannan abu ya yake masha Allah ka dauke mata fitinar waje shikenan haka ita ka gama biyan ta kulliya ta biya sabulu ba ruwanta da wani bugun kaha wani je ya gani an gama yaya ba ko ta yi kitsanta ba ruwanka kai baka san tsoho da sabo ba ai kaga akwai gafala da yawa to ka dinga yabawa dan Allah na shari da kunyo na suna kinki sai ka kula abin ga ɗinka amma ba a yabawa sai radda kai kyau ba sai a ce ka kaza ba a kyauta ba ai wanda ya kyautata ya kamata a kyautata mishi hal isa ne illa al a dinga kokarin yaba musu akan kwalliyar da suka yi zai taimaka musu ba za su je su gwada ta a waje ga banza ba su ko su ne su irin wannan ne raunin su kenan a dai yaba ko yabawa ta halal ko yabawa ta haram to mi masu talatin sai ta sai ta kare su daga fadawa cikin yabawa ta mi ta Allah Allah sa mazaje sun gane sai mun dan dinga wayewa mu dan dinga dan sassaftowa dan mu samu mu taimaka musu su bi Allah mu haɗu aljanna gaba daya dan dole kake so baka so karabar shi kai aljanna ce wata ko uwan ku kuma ah, alaikum nara amma ka ai haƙe da yawa a dinga kuma hudanci dan da go wasu sun kai har bazai suke yi ana da tsake mu dai ban ga bazai ba cikin addini to ka a kiyaye in za a yi wayewa a yi wayewa cikin farfajiyar sunna ba abin da suna ta bari a cikin wayewa da yin ya kamata da fulla da mantakiya kyakkyawa Allah da ta tabbata Imam Bukhari ya da isnadi daga ya sa Allah kan daga Abi Sa'id al-Khudri Allah kana masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale ke cewa iyyakum wal julus ala turqat kashedan ku da zama majalisu kun ji annabi ya ce a zama ku da zama majalisu ko in kai da mutum goma da wahala ka samu takwas wanda mai majalisa to ba a ce din haka din ba sun ma sun ce ba makawa muna zauna muna tantuna muna kaza ce to tun da dai har sai kun zanna to ku kiyaye haƙoƙin to shine ma zan da mu kiyaye in wancan lokaci da babu fitina ga kololobin Allah ga annabi malam musu amma an ce su kula da haƙƙin majalisa ya kike tsamani yanzu ga fitina kuma ga karancin zuwa neman karatu kaga mun ba ba mu kiyaye dalilin kawunan din kenan Allah ba mu ikon dauke izina kalu sai suka ce wal nabudun ba mu da wata makawa sai mun zanna inna ma yamma mujalisuna ta su biya wuraren zaman mu ne muna ta hira a ciki muna tantauna kamar na faɗa kana yace fa idza baitum ila al-majlis in kun sai kun zanna majalisin to fa ku tsare ka hakka ha ku ba hanya hakkin ta masu zaman majalisa ka ku ji an yi kwacam ba da kai ba ruwan wai yanzu ya kowa tashi hishe shi ya ga sai dai su kashe kansu kuna nan kuna zuri ba ku ira ba su to ba ku tuntuci ku zanna nan majalisar ba ina fata an fahimta to kun ji an ce ku ba da haƙƙin hanya kalu wa ma haqqu tariq eh? menene haƙƙin hanya kala sai annabi ce gaddul basar mahallu ke rin ta ganne in matan mutane sun wuce to ayi kokari a rihi kar a buɗe idanu dan akwai wata majalisa ba sai na fiɗi ba na ji da kunnuwa na sun ce mata an sun zo har hatsewa suke saboda tsaba zara musu idanu da ake sun tsani majalisar ne mata ba su majalisa saboda yawanci kallon su ake kuma da an wuce da kallon sharhi za a dinga bi kai mata wuce ce ba ganin zanen ya koki ba kai namiji na lokacin zanen ya koki bai cin hituna to kun ga ashe zaman akwai matsala in har sai an yi irin waɗannan abubuwan da suka shafa mashari'a to don haka a gam a rinta ido wani gani a kawo da kai wa kafal aza sannan a kama baki kar a cuta a ce kaza a ce kaga wata kyamarara ta haito ita kuma wannan fa ko maɗe ko maɗe ko ina za ta <laughs> to kaga an samu matsala ka cuta da ita ka cutar wa da salam in an yi salama kaka ce barka ne an ce assalamu alaikum kai ku ci gaba da hira kullu su hira ta yi daɗi kai haka ne a daure a yanke hira a ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh a samu lada sannan wal amru bil ma'ruf a tsaya a yi abu mai kyau an kira sallah to a tashi a ce sallah ana kiran sallah a saurara a dinga amsa maladan in wani a tsaya baka ji kiran sallah ake ba to mun ji sarki musulmi eh yi ji izini wasu ji ai hakuri yi hakuri inda zaka aiki alheri sai kai hakuri to in kuma haka wallahi al munkar ai hani ga mun an kaga suna faɗa ai munkari ne a bayar su faɗa sai ke sauri ka tashi ka je ka raba su kashe wuta hitina in wani abu ne da bai hikarin ka dauko naira biyar ba da ka ce wuta ta Allah zai ba ka kai to kaga ka ta zama mai zata tunda kai abin da ya kamata amma in ba kai wannan ba to ciko zai je gyar tai za ka baya da kura ka je ka shiga cikin matsala kuma matsala anan sai ka ganta kafin ka shiga can to akwai mai sai ga matsala nan jama'a to mu kauce ma abin da zai mu matsala na da ce insha Allah Allah san fuskar imani wala da bi arjulihin hala wa yakasib buga buga kahahuwan su ya alama da su sanata mai yakuna min zinatin abin suka bayyana kwalle su wa tubu ila Allah jami'an ku tuba gabaki daya ku mun mune mazanin mu ne mata gabaki daya mu Allah bai cire mu kowa hulla ba ya ce mu dawo mu tuba ku mun mune haka aka ce jami'an kaga ba a cire makowa wallahi ba ku tuba gaba daya ayyuhal mu'minuna ba a ce ayyuhal kafiruna ba ku tuba gaba daya kunu munai dan mi la'allakum tuflihun dan ku kubuta ku tsira daga tarkon shedan da Allah ya ce ka ku bi ku samu alheri ku kauce ku tsira ku kubuta daga afkawa cikin shari wanda duk ke tuba to da yadda Allah Allah madaukakin sarki zai kyautata al'amarin shi a nan da kuma can zai samu shi albarkar rayuwa da arziki mai albarka da kuma samun kyakkyawan ƙashe da cika da imani Allah ka wani arziki mai albarka cika da imani shi kenan mun cinya a lokacin nan? sai mu tashi goban Allah kai mu an kiwul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum sai mu tsaya nan wurin yau ne ake neman taimako na yan agaji da suke kokarin kula da alhazai lokaci ya yau juma'a ko to da Allah ba da ikon taimaka sai mu tsaya nan wurin insha Allah Allah ya kai mu gobe sai mu tashi wannan aya kuma kenan arma ta 32 ko abin da karanta a kan daidai Allah maɗaukakin sarki ya sami tarayya a cikin lada inda muka kuskure ko tuntuɓan harshe wannan karancin bincike ne da iya ni Allah ba mu ikon ganewa da gyarawa ya yi mu a jiya ɗan uwan musulmi na karamar hukumar shinkafa sun aiko mu wannan majalisar na tafsiri suna neman addu'o'in mu mu taimaka musu mu ƙarasa cikin addu'a an tsananta kama su da sace su da ɗauke su Allah ya kama musu ɗauki kwana uku da aka yi rawan wani ya je ya yi shuka an yi gaba da shi da wanda ke tare da shi yana kama mashi ana ta kama kama a wurin nan muna roƙon Allah ya kai masa ɗauki Allah ya kawo mana ɗauki gaba ɗaya ya yi mana wannan matsala ta satan mutane da kashe-kashe ya Allah duk wani wanda ke da hannu a cikin wannan aika-aika ake gudanar da ita Allah ka kwaɓe shi Allah ka tona asirin shi Allah ka mana maganin muna roƙonka ya Allah yadda ka tara huskokinmu a wannan wuri mai albarka Allah ka tara mu a cikin jannatul firdaus Allah ka haɗa kowa da bukatocin shi na alkhairi Allah ka magance mana duk abin da zai zama barazana a gare mu wannan gari namu Allah ƙara mishi ɗaukakar ci gaba addini da karar arziki da wadatar sauran gaba musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya lafiya ga marasa lafiya musulmi ya zaji kan mamatan musulmi ya kyauta makwanci da makoma mun da ke da sauran numfashi Allah ya mana arzikin kyakkyawan ƙarshe da cikawa da imani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai albarka Allah bamu damuna mai albarka Allah bamu damuna mai albarka in ya bamu ya bamu abinda zamu iya kai ya mu da ambaliya da da gidajen sun saraika dukiyoyi muna roƙon Allah ya taimaki shugaban ƙasa duk wani wanda ya wani makirci dan ya sha makanta shugaban ƙasa ga aiwatar da ayyuka na kirki da adalci da faɗa da azzalumai Allah ka yaye wannan makircin Allah ka maido shi a cikin hayyacin shi da lafiyar shi da karfin shi da tunanin shi kuma ka ba shi karfin gwiwar tinkara ƙalubalen tsaro da zalunci da ya kakagi da wannan kafa wa'anda suke kokari don zaluncin su ya ɗore, suke nufin shi da makirci Allah ka maida musu Allah ka kare shi Allah ka bashi ikon tsayuwa wurin aiwatar da tsare-tsare wanda za su kawo taimako kwakwara na fita daga cikin harkar karshen tsaro da kuma samun karfin tattalin arziki a Najeriya Allah ubangiji ka taimaki shugabanni wanda suke tsaye wurin kawo gyara waɗanda ba haka suke ba Allah ka gyara su wanda ba masu rabon gyara bane ba Allah ka gaba da su ka wanda za su tsaya su mutane adalci muna roƙon ka ya Allah ka taimaki 'yan makaranta a harkar karatun su jarabawa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kyauta ƙarshen mai gyara bayan mu mata masu juna biyu Allah sauke su lafiya wanda suke neman aure maza da mata Allah haɗa su da ƙwarai na ƙwarai Allah kuma ba da abin rikawa akan tarbiyya ta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkar rayuwa wanda suke neman haihuwa Allah ba su na kwarai wanda ya ba su Allah ba su tsayawa akan yin tarbiyya da abin yin tarbiyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kyauta ƙarshen mai gyara bayan mu ya mana ikon cika da imanin adalin mai halatu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين آمين